Barkan ku da haka yawan matasa barkan sa kasance tare da ku a cikin wannan shirin shirin labaran matasa ke na mai zo muku a kowane karshen mako daga studio Kalangu. Yau kuna tare da ni Fanta Shamsu da kuma Mira Ruwafiya ne Mira da dama. Lafiya launi Fanta ya kike? Alhamdulillah. To yau mi ke labari. A yau Mira za mu yi magana game da rajista ta kan layi don rufe bakaloriya a wannan makon. Takaitaccen mu ya mayar da hankali ne kan wayar da kan matasan jihar Doso don biyan haraji. Za mu rufe labaran namu da shafin wasanni. Samira an rufe ajin takardun neman bakaloriya na wannan shekara a ranar Alhamis 22 ga watan Fabrairu. Cikakken bayani dai a cikin wannan rahoton na gafiya Abdullahi Musi. an rufe shirin rubuta sunayen 'yan takarar jarabawar bakaloriya na bana ta hanyar yanar gizo a ranar alhamis 22 ga watan Fabrairu daidai karfe 11 da mintuna 59 na dare shugaban sashen kula da rubuta sunayen a ofishin da ke kula da bakaloriya da jarabawar ɗaliban manyan makarantu dr ahmadu hamma ba ko ina ake samun yanar gizo a ƙasar nijar ba shugabannin makarantun boko suna iya ƙoƙarin su domin tahowa inda akwai sauƙi inda akwai yanar gizo domin rubuta sunayen masu jarabawarsu. Idan an samu kuskure mai jarabawa da kansa yana iya ɗauka alkalami ya gyara sai a baiwa shugaban makaranta ya sake dawowa da takardun. A ra'ayin 'yan takara da dama gaskiya wannan sauƙi ne a tsarin ajiye takardun jarabawa abinda ke nufin an kawo ƙarshen wahalhalun da suke sha a cikin biro-biro. Halimatu Shaka Gay Ibrahim wata 'yar takarar jarabawar ce a Siride ta bayyana gamsuwarta da rubuta sunayen 'yan takara ta yanar gizo. Na ƙudiri aniyar ajiye takarduna na jarabawar bak ta hanyar yanar gizo na gamsu da wannan tsarin tunda baya da wahala kuma yana da sauki sosai amma ga waɗansu lamarin ya kasance mai sarƙaƙiya. Eh, matsalar da muke cin karo da ita hakika matsala ce ta rashin yanar gizo akwai lokacin da layin sabis abubuwa suke yi masa yawa akwai lokacin da kafar obes tana samun masu son shiga da yawa lokaci ɗaya sai abin ya zama matsala wanda inscription. Hakika layin intanet na da matsala a yankuna da dama, amma duk da haka 'yan takara da masu kula da su sun kokarta sosai domin kammala komi kafin ranar 22 ga watan Fabrairu. A tawa laifukan yara na karuwa kuma matasa suna yin gangami don yakar lamarin. Majalisar matasan karamar hukumar ta shirya wani taro a wannan makon daidai kan jigon. Taken wannan gangamin shine gudunmuwar da matasa suke bayarwa wajen sake gina Nijar. Abdulsalam Abubakar shugaban majalisar matasan tawa ya baiwa Idrisa da karin bayani. Mu matsayinmu na zauren matasa wannan ka namu shawarori wanda za mu huskantar magabata da su. Saboda irin wanga abu ba kai tsaye ake akwai wani nan ne yake ci nan ne yake sha ya zama sana'a gare shi to dole sai an yi zama wanda zai hada kowa da kowa da gwamnati ita da kanta authority regional su zamna a zamna a yi hira a tattauna a canza yawu a ga menene wanda ke sana'a ta menene ya kamata a yi domin su bar wannan aiki su dawo sama abin da za a aza su kai baka iya hiddo mutum kai tsaye cikin wani aiki wanda yake samu ko lala aiki ne ka ce kuma shi bari kuma ya zamana ba shi bai kamata a ce yaro kana kale shi kana ganin shi yana a ko yana sayan sallah ko kawai sai wani moto babba matsayin ka na uba ko na uwa babu tattauna yawo a sa wannan communication tsakanin uwa da dan da a san menene yaro yake ciki a garin filinge majalisar matasa ta karamar hukumar birane ta shirya taron tsaftar muhalli na mako-mako ana gudanar da waɗannan ayyukan na tsaftar muhalli ne a matsayin share fage na bikin dokin iska filin filinge na ƙasa da ƙasa karo na bakwai wanda zai gudana daga ranar 29 ga Fabrairu zuwa 3 ga watan Maris na shekarar 2024. Wannan shirin kun mira ya bi. biyo bayan kiran da magajin garin ya kaddamar. Yusuf Abdullahi Musa shugaban majalisar matasa na Filinge ya yi wa Bagasa Abdullahi karin bayani. Abin da samu ka tsara wannan salbite le 29 akwai suka ta dawaki dokin iska dan filinge to kuma da aka ce filinge mun matasa na cikin filinge ya kamata mu dan yi wani abu dan kasar mu shine mun gani muka je tare da meri muka ce to tun da garin akwai inda dai gaskiya akwai dauda gare shi kwarai sai mun ceto shak mercredi da maraice muna ya zakuwa mu dibi hilin da adda dauda eh, sai mu share shi duka kungiyoyin matasa na cikin filinge mun ka sanarwa mun ka ce duka matasa wanda dai adda dama ya zo akwai shara don mu tsabce da garin namu. Mira duk da muhimmancin haraji ga kananan hukumomi a yankin Doso, 'yan ƙasa ba sa son fidda wannan nauyin da ya rataya a wuyansu. Wannan ne ya sa matasan jihar suka yi gangami a wannan makon domin wayar da kan jama'a. Fanta mu biyo dai wannan rahoton na Fadal Alu. taimakawa wajen karbar harashi da lanho wannan shine gurin da matasa na doso suka sa a gaba a wannan mako matasan yankin sun tashi tsaye domin kawo tasu gudunmawa a wannan tsari a kananan hukumomi na doso ardo maman garba shugaban majalisar matasa na jihar doso idan hakikanin gaskiya muna son mu samu yancin kanmu sai mun yi rayuwa da abin da muke da shi muna nan da faɗakarwa ga ƙananan hukumomi 43 na cewa matasa su ba da kai domin dafawa da'irori su samu kuɗaɗe muna wayar da kawuna al'umma su biya haƙoƙin da ya ta a wuyan su na haraji. Matasa na gaya da yalu na haɗuwa da al'ummomi mazauna karkara domin su yi musu bayani kan mahimmancin lanho da haraji ga ci gaban yanki. Sanda Audu shugaban majalisar matasa na gundumar gaya na da bayani. Wakilan majalisar matasa na gaya haɗin gwiwa da mashawarta na da'irar yalu sun yi gangami domin wayar da kawunan matasa domin al'umma su san haƙƙin da ya rataya a su domin gabaki ɗaya muka Nous Véritablement apporter notre part de contribution. Tuni aka fara samun sauyi a cewar magajin garin Yelu, fure Garba. Tare da wayar da kan da muka fara da matasa an soma samun ci gaba tunda suna ganewa tun can watakila al'umma ba ta gane ba ne. Mutane ba sa son biyan lanhu saboda ba su san inda kudaden su ke shiga ba. Amma tunda muka soma yin wayar da kai suna ba badawa kaɗan-kaɗan. matasa na da daga ya sun tura sako wanda ke nuna cewa biyan harashi da lanho ba kawai nauyi ne da ya yi a kan ɗan ƙasa ba aiki ne na taimako zuwa ga al'umma da kuma saka jari saboda makomar mutum shi kansa. Yanzu kuma sai filin na wasannin motsa jiki tare da Hawa Usman. Matasan garin Torodi sun yi wata gasar kwallon kafa saboda karfafa zaman lahiya da cuɗanyar juna. Wasan karshe ya haɗa 'yan makaranta aji na ƙarshe na gaba da sakandare 'yan terminal da 'yan katriyam. Inda 'yan terminal suka samu galaba a wasan daga kai sai mai tsaron raga. Magabatan da suka halarci wasan sun yi fatan ganin sauran makarantun ƙasar Nijar sun yi koyi da hakan. har ila yau dai a bangaren wasannin kwallon kafa ana ci gaba da buga kwallo na super league a halin yanzu dai ice duwan na karawa da liberty fc a hilin wasan sai kunce na birnin yamai a wuni na goma sha bakwai a fannin kokowa kuwa kungiyar yan kokowa ta kasa na cikin shirye-shiryen kwamfalar shugaban kasa da za ta wakana daga shida zuwa tara ga watan maris shekara ta hudu a zander taken na bana shine ceton kasa. ana muka kawo karshen shirin labarin matasan mu na yau mun gode muku da sauraron shi da kuka yi ku ci gaba da kasancewa ta da shirye-shiryen studio kalangu.